الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode mu Allah ta'ala da ya haɗu mu a wannan lokaci mai albarka wannan safiya ta asabar ashirin da bakwai ko da takwas eh 27 da watan shawwal a shekara ta 1430 safiyar da ta daidai da goma sha sha bakwai wata hanya ke sha bakwai ga zalibai shi ke goma sha bakwai da watan koma shekara ta 2009 muna cikin kitabul jihad a wannan littafin mai albarka muwadda na imam malik ibn anas za mu tashi babi na goma sha uku babu ma ja'a fil ghulul idan ce al ghulul masdar ne ko ismi ne na al ya ghul Allah ta'ala ya ce ma kana li nabiyyin أن يغل وأن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة إلى أن تي الغل والغلول شيني الغل غل أبنى أه، أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة شيني مسيني يأتي أبو شكين كاين da nuna عربا mutum ya ɗauki wani abu ya ɓoye cikin kayan ganima tun kafin araba wannan shi ne alhalli da kuma wannan yana cikin manya-manyan alkaba'ira zunubi ne mai girman gaske mutum ya ɗauki wani abu ya ɓoye tun kafin araba kayan ganima shi yasa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsawatar da sahabbai akan wannan hadisan da makaranta a baya na cewar ya halatta sojoji idan sun afka gari ana jin yunwa a ɗibi wani abu a ciki na abin da aka samu na ganima a ci sun gwanon ba cikin alfano saboda ne ci aka kuma a bayyana ake amma ga gama ce yana ɓoye-ɓoye shi wannan akwai alamar rashin gaskiya a cikin al'amara amma wannan abin ne da aka zo manya-manyan tukwane aka ɗora wannan na mai fa'ai abinci ake girkawa na kowa zai ce kuma aka karanta ake magana a ciki ba a guziri da shi ce ci bari ya kai iyalinsa to wannan ba a cikin alfalol قال رحمه الله باب ما جاء في الغلول باب الذي يمنى بيانا كان الغلول كو الغلول الغلول abin da aka sata abin aka ɗauka na ganima alghulul sunan abin da aka ɗauka kamar tahur da uhur qala rahimahullah haddathani yahya an malik an abdurrahman bin sa'id عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجئران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائي حتى نزعته عن ظهري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي ردائي أتخافون لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيدي لو لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس فقال أدل الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيدي ما لي مما أفعى الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك kada mu sha'afa shi littafin muwadda na imam malik ibn anas littafi ne da imam malik ibn anas ya rubuta shi da hannunsa kuma yadda bayanai suka gabata ko ba su zo nan gaba na jin wasu wani tarihin imam malik ibn anas da su ba da ya rubuta sai ya zama na malamai suna zuwa su yi ruwayar muwadda a wurin imam malik ibn anas kun gane wannan da ke ko to a cikin waɗanda suke riwayar muwadda a wurin su ma malik ibn anas akwai yahya ibn yahya al shi mutumin andalus ne mutumin ƙasar spain ne shi kuma imam malik ibn anas mutumin garin madina ne kaga akwai tazara sosai da sosai wannan yana mashrik wannan yana maghrib mun gano wannan da kyau to shine ya taso tun daga kasar andalus kasar spain ya tafi madina domin ya ji ruwaya ta muwatta duk da cewa muwatta ta je gare shi yayi riwaya a wurin wani abdurrahman amma da yake wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi kada nazala yana buƙatar isnadi alim sai ta so tun daga can ya tafi garin madina domin ya ji isake ruwayar muwatta a wurin mishi kun gane wannan ko da ka yi irwayar muwadda a garin madina wani imam malik ibn anas in ban da waɗansu abwab kadan da ke cikin kitabul itikaf shi yasa ake da ruwayar yahya ibn yahya wacce yi a gaban malik akwai ruwayoyi masu tarin yawa akwai ruwayar ibn wahab akwai ruwayar abu mus'ab akwai ruwayar mus'ab akwai ruwayar ibn qasim duk ne duk to kowa ma duk waɗannan su ma akwai wanda suke ruwayar waɗan a wurinsu to shi wannan ruwayar da ke hannun mutum ya haya ibn ya haya allaisi ɗan shi ya yi ruwayar a wurinsa a gwamna ɗaya ya yi halin malam kenan ko yawo. ɗan shi ubaidullah ibn ya haya allaisi ya yi ruwayar waɗaɗin a wurin baban shi shi sa ɗan yake cewa haddasa ni ya haya an malik mahaifina ya haya ibn ya haya allaish ya karanta da ni wannan hadisi riwayar yau daga malik an abdurrahman bin sa'id malamin malik a nan anan shine abdurrahman dan sa'id shi abdurrahman dan sa'id dan uwa ne na yahya bin sa'id al-ansari gano wannan ko yahya ibn sa'id al-ansari mun sha karanta hadisan shi a nan sosai da sosai to amma kanin dan uwan nashi wannan kenan yahaya abdurrahman bin yahaya al-ansari al-ansari shi kan yanzu muka karanta hadisin shi na biyu a cikin muwatta yana da hadisi marfu a cikin muwatta kwaya uku wannan shine na biyu an amr bin shu'aib daga amr dan shu'aib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina sadara min hunayn lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya dawo daga Hunain wani hadisi ya ga labari saboda hadisin da muka sani shine an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi mun gano an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shi galibi amur bin shu'aib yana yi ruwaya ne daga wurin babansa babansa kuma daga wurin kakan shi haka ruwaya su take har malaman hadisi suke da babi mai zaman kanshi babin abin nan an amur bin shu'aib ana biyu an jaddi a usulul hadis a yi bayanin hadisinsa to amma a yanzu aka ce mana an amur bin shu'aib ba a ce an abihi an jaddi ba saboda kaga anan an cire mana abihi da jaddihi haja zama mun qabda kenan kun gane wannan amma al nasa'i ya rawaito hadisin kuma hadisin ya kai labari da isnadin shi kalau haka ibn abdul bar ya faɗa ya ce hadisin an rawaito shi zuwa ga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mana an amr bin shu'aib an abihi an jaddi haka nan imam nasa'i ya fito da hadisin min tariqi hamad bin salama an muhammad bin ishaq an yarda hadisi ne garo hadisin ya kai labari an gane wannan ko saboda an amr bin shu'aib din an abi an jaddihi an abi an jaddihi din an same ta fita a waɗansu ruwayoyi na daban anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi hina sadara min hunain a lokacin da ya dawo daga hunain kun gane wannan domin an je yakin hunain laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'a karatukum na bayan mun yi magana ta hunain wa huwa yuridu al-ji'rana a lokacin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nufi ji'irran ana cewa ji'irrana a sama ainun kasra a sama ra'un shadda da fataha kun gano wannan ana cewa kuma je rana a sama ainu sukun aima ra'un fataha kaɗai babu shadda ko ka ce alji'rana ko ka ce alji'rana wannan su ana fada amma sun ce ka ce alji'rana ɗin kamar ya fi sa'alahun nas a daidai lokacin sai mutane suka tambaye shi dangane da ni dangane da ganimar hunain hatta janat bihi naqatuhu min shajara hakan nan dai har taguwar da yake a kai ta zama ta tayi kusa da shi ta shiga ƙarƙashin bishiya min shajaracin ƙarƙashin wata bishiya ta tashabbakat bi rida'ihi sai ƙayar bishiyar ta kama abin nan eh, mayafinsa inda ita na kaɗin sai ta yi ta karkashin bishiya da kuma bishiyar mai ƙaya ce sai ga mana ta kama mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya hatta na za'atu an zahari har ya zamana bishiyar ta cire mayafin daga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam san ƙayar a cikin bishiyoyi akwai bishiyar mai ƙaya ƙaya mai ƙarfin gaske wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ruddu alayya ridai ku dawo min da mayafina ku dawo min da mayafina tunda daman abinda suke mayafi ake daura na ƙasa a yafa na sama wani ba riga da wanzu kamar yadda su hamsa suke da mutane abin ne mutu afirka sannan kuma cin yanzu ya kuma da haka da abubuwan lokaci-lokaci sai maza Allah ya ce da sabon sa ruddu alayya rijai ku dawo min da mayafina domin wannan bishiya ta ta yaye shi aka na Allah aka sima bainakum ma afa Allahu alaikum shin kuna jin tsoron ba zan raba muku abin da ubangiji Allah ta'ala ya ba ku shi bane na ganima wallazi nafsi biyadihi <clears throat> kun wannan jumla ya zama na kawo mazala yana mai musu da a akan abin da suka faɗa ko sa'alahun na suna tambaye shi dangane da da ganima sai ce to kuma yi da mayafi na shin kuna jin tsoron ba a raba muku abin da ubangiji Allah ta'ala ya ba baku bane na ganima wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa sai ga suna cewa a hannunsa ya bi kudura ciki in suke kudararsa wai kada ya ce Allah ta'ala yana da hannu ya zama ya kamanta shi da halittarsa sai ya ce to ai a kudura Allah shi ya mata halitta Allah ba su da kudura mala ta'ala ce ilal na tabu min qabli an taqdiru alaihi kaga ya nuna suna da suna da kudura kenan ko wasu kuma su ce a'a ai mulki sun manta kuma halitta Allah ta'ala ba su da mulki wannan ma da ahun rasul ko abin nan eh, ma wari wannan sai na salama alaihi wa sallam rahmanahu wa cewa wa qala al malik tuni ba ko na al malik ai ba Allah bane eh sarkin misra ne yake tuni wannan ma kallamahu qala nakal yawma ladina makinu amin idan ka ba abin da zaka yi ka kubata shine ka faɗi yadda Allah ta'ala ya faɗa ka faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa jami'u ayatu sifati umruha haqqan kama naqala turasul awwal haka ya faɗa wallazi nafsi biyadihi ina rantsewa da wanda rayuwa ta take ga hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya tabbatar ma Allah ta'ala yana da hannu shi ma Allah ya tabbatar ma kansa yace tabarakal ladzi bi yadihi al mulk قل اللهم مالك الملك تملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك على خير ne na suka faɗa تعالى da Allah ta'ala ya faɗa sai ka tsira duniya da lahira amma ka zo kana cewa ai ba kaza bane ai ba kaza bane to yanzu shi Allah ya ce yana da kaza kai kuma ka ce a a yanzu zai iya taka hata huci duniyar halittun Allah ta'ala ta koma ga shi Allah da yake yana da kaza ko kuma kazo ka cije ka ce ba haka ba ba abin da yake yana da shi din nan ba shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai kuma ka ce a Allah yake to a antum a'lamu amillah shin ku ne kuka fi sani ko kuma Allah shi ya ce yana da kaza yana da kaza yana da kaza kai kuma ka zo ka sha aradu ka ce ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza subhanallahi babu wanda ya san Allah kamar Allah babu wanda ya san Allah a cikin halittarsa kamar wa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce yana da kaza manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin sifofin Allah ta'ala ya ce Allah yana da kaza to kai kuma asuwa za ka zo ka ci ba haka ba Allah ya sauke wallazi nafsi biyadi na rantse da wannan rayuwa ta take hannunsa law afa Allahu alaikum malamai suna ta kokarin bayani dangane da akwai bambanci tsakanin alfai'u da alghanima ko babu wasu ce alghanima ita ce abin da Allah ta'ala ya danka ma mummunai ba tare abin da alghanima ita ce abin da mummunai suka samu bayan an gwabza da arna suka kwata a hannun arna da karfin bala'i an yi yaƙi yaƙin ya kacce an kashe na kashewa an kori na kora wanda za su baggari sun baggari to wannan abin shine ganima kaga an ji jiki kenan sosai da sosai wannan shine ganima wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa ana lillahi khumsuhu shi kuma alfai'u shine da mummune suka samu ba tare da an yi fada ba ubangiji Allah ta'ala ya jefa tsoro a zukatan kafaran kawai so gudu suka bari game da ya shafi gabanin nazir ya gona biyu ta hundu aidihim wa aidin mu'mini to wannan shi ai kira alfayl suratul hashr ke bayani ne akan shi nan gaba za mu ƙara bayani da izinin Allah ta'ala lau ka ma'anin da ya nuna ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi ya kira ganima da sunan mi alfai'u domin yakin hunaini domin hunaini an yi yaki kuma an samu ganima amma sai sai ya ce aka khafu na Allah aka sima bainakum ma afa Allahu alaikum wallazina su bidi lau afa Allahu alaikum ai ya sake maimaita alfai a kuma akan ganima kenan ko la afa Allahu alaikum mithla samuri tihamata na'am yace wallahi da Allah ta'ala ya ba ku kwatankwacin gawo gawo da ke birnin tihama yawan gawon da ke birnin tihama ya ba ku shi na'aman gaba su a matsayin raƙuma tuhu bainakum wallahi da na raba ita kanu ina fata an san gawo a raba da kan gawa yanzu ya san gawo da musu bayani cikakken mai gawo injiniya ke musu bayani da hausa me eh? ya gawo eh lalle shi yana da kaya a jiki ana ba da gobi shi musamman da bazara dogo ne haka yana da kaya sosai ba fa aduwa ba kuma bai wannan kun ga aduwa ita kayata ana abin da shi ana cire bakin kayata da bakin allura kaɗan ne wani ko nutsi ne to ba aduwa ba kuma kun lura aduwa karama ce to karo karshe gaba kun gane ko shi kuma wannan dogo ne yawa yana da girma kuma shi ne maza ala tsira da aminci ala su tabbat kun in ba kuma ta ba da ya shiga karkashin biya shi ne kaya ta ja shi ba ta ja mayafin nashi to aka ga ita ita aduwa ba ta da yalwa kasanta ba kasuri akan samu hadda za a shiga karkashin ta ba kun gane wannan da ke ku sai dai ga wannan shi ne maki Allah tsira da aminci to tihama kuma gari ne da yake Allah ya mishi gawo ka sa haka ga wani garin ubangiji Allah ta'ala ya bashi abu kaza ga yana iya kallon duk bishiya ce iri guda da shan Allah a layi take ba wani abin nan za ka samu wani kuma ko soba ko zabawa ba ta yi to shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ke idan Allah ta'ala ya ba su dabbobi a matsayin ganima raƙuma a matsayin ganima adadin yawan ga wanda ke tihama haka zai raba musu ba za su kuma la tajiduni ba khailan sannan ba za ku same ni marowaci ba wala jabanan ba za ku same ni matsoraci ba wala kazzaban ba kuma za ku same ni matsoraci ba waɗannan siffofi ne munanan siffofi kishiyoyinsu kuma kishiyoyi ne mafi kyawun siffofi na farko dai ba kai ne kishiyarsa mai bayarwa karim mana ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi kariman ne mai bayarwa ne nashi ma yana ɗauka ya bayar balle naku na biyu jabanan matsoraci su ku annaba gaba ɗaya shi ji'an aga shuja ita ce gwarzantaka kenan ko shuja'an kuma gwarzo wala kazzaban ba kuma ku same ni makarici ba na shi mai gaskiya ne kenan duk waɗannan sifofi ne na kamala alkarmu da ashaja da kuma asiri ce lau ma fa Allah alaikum misal samuri lau afa Allah alaikum misal samuri tihamata na'am la qasamtu wallahi da na raba shi tsakanin ku kuma la tajiduni aw tarwa kuma la tajiduni بخيلا wala جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس a lokacin da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sauka daga kan taguwar shi qama fil nas sai ya tsaya zai hudu ba faƙal sai ce Adul khiyata wal mikhyata kuma yadda zaren ɗinki shine al khiyat wal mikhyata kuma yadda allura na me kenan na wannan ganimar da aka samu yanzu za a yi rabo ne ka duk a kayan ganima nan duk wani wanda ya san ya ɗauki abin da ya kai zaren allura zaren ɗinki ya dawo da shi duk wanda ya kai ya san ya dauki abin da ya kai allura kasan shi abin da ake lissafa masa cikin ɗanta ko da abin da ya kai allura bai dawo da shi fa innal ghulula arun domin daukan kayan ganima kafin a raba tonan asiri ne abin kunya ne wa narun kuma wuta balbalin shi karan kanshi wuta ce mutum ya ce ko kuma abu ne da zai zama sanadiyar na shiga mutum wuta wa shanaru kuma rashin rufin asiri ne bala'i ne ala ahli akan duk wanda ya ɗauke shi yau malkiyama ranar alkiyama saboda haka da kunyan lahira Allah ya kiyaye Allah ya tsare babu dama dama kunyar duniya ba abinda mutane suke ganin da kunya duniya kwara kunyar lahira ba da mutum ya ji kunya a lahira jin kunya a duniya da lahira Allah ka tsara al'ummar musulmi Allah ka kiyaye amma jin kunya duniya ba a kusan kamar ta zama da jin kunya lahira gani yanzu na presently waɗanda suke a duniya masu wayo sun kai adadin mutum nan da waɗanda suke a duniya yanzu da waɗanda suka mutu suwa suka fiya eh ne suka mutu suka fiya to garga mata ranar alkiyama za a tashi tun daga annabi adam Alayhi salatu wassalam har zuwa ƙarshen mutuwa a cikin mutane ga sa tsaye ga mala'iku sun sassauka kuma ta shakka ga sama bil gamami wa nuzul mala'ikatu tanzila ga mala'iku gaba ɗaya sun sauka ga dukkanin halittu ga dabbobi ga komai ga aljanu ga kowa an haɗu a ce wane wane wane wane ne ikar da wancan da wannan nufi Allah shi yayi amma saboda damsul basira kika zama mutum yana cewa wai da kunya duniya ya zaba kunya lahira saboda tsabagin ya jahilci lahira bai san mece ce lahira ba Sun قال sai na yake Allah ya ci gaba da cewa sun matanawala abin sai ruwayan hadisi ya ce sun matanawala min al'arabi wa barata min ba'ir sannan sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ɗibi gashi ya ɗibi wani bangare na gashin raƙumi aw shay'an ko kuma shakku ne min rawi wanda ya ta hadisin yana shakku yace yace ko ya dauki wani abu thumma qala sannan sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa take rayuwa ta take a hannunsa mali ma fa Allahu alaikum ba abin da nake da shi cikin duk abin da Allah ta'ala ya ba ku na ganima wala mithlu hadhi hakan nan ba da kwatankwacin wannan wannan gashin da ya ɗiba na me na raƙumi ɗan gashi raƙumi ake ake gashi raƙumi shi ke shiga shi raƙumin ba sannan kuma ka yi ɗan fata ya ce illal humus sai dai ɗaya bisa biyar kaɗai da Allah ta'ala ya ce واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول a matsayina na manzo shine abin da nake da shi wannan ɗaya bisa biyar wal khumsu mardudun alaikum khumsun ma na ba ku shi sallallahu alaihi wa sallam mutumin da ya ɗauki nashi ya bayar shi zai iya cin nauyi ko a dalala a duk mutumin da yake daukan nashi ya baya yana daukan ko a cikin mutane ne yau da kullum aka ce kai wani ya dauki abu kaza wani ya ce a ban yadda ba domin haƙƙin shi ma ya fi yake yi nan mutumin da ya zo yana rabawa shi abin shi abin da kuke ce ya ɗauka bai kai wanda yake rabawa ba tun da ya da kuma ɗari sona tun da aka je yanka aka je layya aka je arfa yanka raƙuma ɗari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace illa al-khumus wal khumus mardudun alaikum khumus ma za a da muku dace almuhim da ya anan babu ma ja'a fil ghulul menene al-ghulul shine duk abin da aka dauka na ganima kafin araba kuma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace abdul khiyata kuma yarda zaren dinki wal mihyata da allura fa innal ghulula arad domin duk abin da aka ɗauka na ganima kafa a raba tonan asiri ne wa naru kuma wuta balbal ne wa shanarun ala ahalihi kuma rashin asiri rashin rufin asiri ne ga waɗanda su gawa mun ga lalle lalle ya nuna abin nan abin nan hulul ba karamin al'amari bane qala wannan hadisi imam nasa'i ya rawaito shi da ahmad ibn hanbal da sun rawaito wannan hadisi qala rahimahullah وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أن يزير بن خالد الجهنية رضي الله عنه قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صاحبكم قد غل إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعا فوجدنا خرزات من خرز من خرز يهود ما تساوين جهمين وحدثني عن مالك yahya ibn abin nan ubaidullah al yake cewa yahya ibn yahya al ya karanta da ni wani hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya dan sa'id al-ansari dan uwa abdurrahman bin sa'id an muhammad bin yahya bin habban daga muhammad dan yahya dan habban أن زيد بن خالد الجهني للي زيد بن خالد الجهني وأنا صحابي مشهور صحابي رضي الله عنه قال نعم تشيكينا وايد وايد تكير أنا أبي أمرا kin ku babu shi shi ne domin sun yi magana sun ce ina malamin yahya bin habban malamin muhammad bin yahya bin habban ka kiyaye bin habban ba bin hibban ba bi fatihil ha al-muhmal sai suke ta magana ina malamin shi muhammad bin yahya bin habban din sai suka ce to hadisin ya samu tsinkewa daga muhammad bin yahya bin habban tsakanin shi da zaid bin khalid al-juhani aw riwayar yahya ibn yahya al-laythi babu babu wannan kun gane kun maganar ko suka ce babu wannan wasu suka ce a'a akwai shi daga cikin masu rubutu rubutu ne sunan ya dauke na kasan ko photostat in kana yi photostat ake shi ake shi wata rana photostat na goma sai kaga sai ka hada da da tambaya menene a ran sai kaga kana sabbi to akwai ƙwararrun mutane su aikin su kenan rubutu musa sunansu. za ka ka ce kana son muwadda kana son bukhari kana son musulmi ce ka dawo rana kaza ya rubuce shi duka kuma ta yake ci abinci a gane wannan ko kama za a samu publicist sata a ta wa? to kaga daga nan za a ga wani harafi ɗaya harafi biyu yana sullewa mutum ya yi kara ya tsallake harafi ɗaya ya tsallake harafi biyu isa suka ce daga nusaf ne abin ya faɗi saboda haka arwayar ka'anabi da ibn qasim da abu mus'ab da ma'an bin isa da sa'id bin afir da muhammad bin yahaya abin nan sun kawo shi a muhammad bin yahaya bin hibban an abi amra kamar yadda muka ci shi mawaɗaɗi yana da ruwayoyi da yawa a ruwayar waɗannan da muka ja na alƙanabi da ibn qasim da abu mus'ab da ma'an bin isa duk sun tabbatar da sa'id bin afir ko bin ufair duk sun tabbatar da hadisin an muhammad bin yahya bin habban an abi amra kaga ana an an tabbatar da sunan malamin kenan haka nan ma kuma akwai ruwayar ibn wahab da mus'ab az-zubairi an abi an ibn abi amra kunga anan yace an ibn abi amra a wannan kuma an abi amra a ruwayar yahya bin yahya kuma babu ma sunan shi yanzu abubuwa ne kenan uku abu na farko dai ruwayar da babu sunan shi babu sunan malamin muhammad bin yahya bin habban to su waɗanda yake a ruwayar su kan waɗa akwai sunan shi su kuma sun yi sabani wajen suka ce haka yake a ruwayar yahya ibn yahya al-laysi a kowane nashi ba haka ba ne? Hmm? a kowane nashi aka ce khaybar قال توفي رجل يوم حنين يتي wani mutum ya rasu ranar hunain amma malamai suka ce wannan abin nan kuskure ba ranar ba bane ranar khaibar ne kun gano wannan suka ce domin ga dalili na abu na farko haka ibn abdul bari bala abu na farko inna ma huwa yawm khaybar wa ala zalika abun nan jama'atu rawatu wasih mafi yawa da suka ruwaito muwadda daga malik sun ruwaito shi ne da ruwayar yawm khaybar ba yawma hunain ba ɗaya kenan abu na biyu kuma a hunain babu yahudawa amma a khaybar ba akwai yahudawa a cikin hadisin kuma mun karanta kowace da na kharazatin min kharazi yahudi to kaga tun da an sunan yahuda ya fito ya nuna mana khaibar ne ba wannan ba sai ga rubuta a gefe khaibar karka sauke hune ne din a duk abin da ka ji an yi gyara dole ka allaka a gefe ai shi ne amfanin zuwa da fensa kuma ko ya zo da na shi kai baka zo da naka bane kai wa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma lalle su sun faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wane ya rasu yanzu ne suke so kenan manzon Allah ya yi sallah فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سي زيد ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce za'ama yana da ma'anoni kamar haka za'ama yana zuwa da ma'anar ƙala haƙƙan ba wai riyawa ba a'a magana take tabbas ka kira ta da za'ama kun bayanci wannan da ke ko duk da cewar tana cikin menene zanna wa akhawatu ko to wurin aiki kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala da wasallam yake cewa za'ama jibril kaza zaka kaza jibril ya ce ai ba za ka ce jibril yana riya wa subhanallah kun gano wannan sannan za'ama tana zuwa da ma'anar ƙaryatawa ko ƙarya kamar faɗin Allah ta'ala za'ama ladina kafaru Allah yuba'u sannan za'ama tana zuwa da ma'anar mutum ya faɗi magana da ba shi da tabbas a kanta yana sai da ce za'ama ta kuma wani ita ce abin da ya fi shahara ko a bankunan wani yana riya kaza yana riya kaza yana riya kaza don kasan waɗannan abubuwan za su taimaka maka wurin mu'amalanta za'ama a cikin littafai ta za'ama zai don annar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal sai zai yake cewa wancan kenan zai bin khalid al-juhani sai yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum ku je ku yi ma dan uwanku sallah a da za ku ji sun kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallah yake kudu kuma dan uwan sallah ma'ana shi baje ba kenan ay fataghayyara wujuhun nas lizali, sai fuskokin mutane suka canza kawai فزعم زيد أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم قال sai zai ya ce manzo Allah tsirare aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah lalle dan uwan nan naku ya ɗauki wani abu cikin kayan ganima tun kafin a raba saboda haka kuma su manya-manyan mutane al'imam na yi salli ala zikiriya su kuma a nan manzo ala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba ya ƙi mai sallah ne don ya kafarta ba ko? wadanda ya kafarta ne da ya kafarta da maza bai ce sahibakun ba da bai ce dan uwanku ba tunda ku musulmi ne tunda ya ce dan uwanku ya nuna yana na a cikin musuluncinsa to amma duk mutumin da aka san yana aikata kabira na kaba'ir shi yasa za ga malamin fiqh suna cewa liman ba zai mai sallah ba kun gano wannan da kyau mutum ne shi ne shugaban yan boli a dama dan boli ka ai in dai ka bata dan boli ne ai wannan aje hige guda dama na can ne mace ce ta gama karuwancin ta ko a record nashi abin da ya bayyana a mutane mummuna aikin shi yarin jayi kyakkyawan aikin shi da aka cewa na yaron sai kai wani gaba ya buga ƙasa kasa mutane shi ne a bayan Allah Allah ne a bayan ƙasa ce ya bu kasa na lahira ta yi manyan baki mun fahimci wannan ko ka ji kaman ba mutuwa iba ana ta faɗan na ayyukansa irin wannan ko da bai mutu akan kafarci ba ba a ce limamin gari ije mai sallah a ah, to idan limamin gari ije mai sallah ya nuna an goyi bayan wannan barna kenan saboda haka duk wani wanda yake wannan fannan ya san ko da ya mutu limamin gari zai mai sallah to limamin mutum da limamin gari mai sallah ya kaga ana gari mutumin kwarai ne kun gano wanda ke ku shi kenan sai a tare ire-iren shi waye shugaban yan sholisho waye shugaban masu shan kwata wa waye shugaban yan daba shi kenan sai a je a sai su je ɗaya ya ce to ya yake sallar ɗaya ce nan da za a kalla to ba sai zai su ne su dama ɗan uwansu ne kun gano wannan da ke ko wannan bai hana ba limamin gari a cikin ɗaki ya roƙa mushi kafara kun gano wannan da ke ko wannan bai hana ba ka roƙa mushi gafara amma duk mutumin da ba a san na ba ne ba a san a ga mutanen kwari suna suna tsayawa akan gawo shi dan haka zai ba da lasisi cewa abin da yake yi abu mai kyau ne maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare bai sallah ba sai ce sallu ala sahibikum kada ghalla fi sabilillah qal yace hana mata'a sai muka buɗe kayansa da ya mutu ya bari ta waje da na kharazatin min kharazin yahud sai muka samu wata munduwa wani awarwaro misali wani kaya daga cikin kharazat jami'i na kharazatu daga kharazat ya zama jama'a mu'annafi tsarin kenan ko min kharazi shi kuma wani ba wani jami'i ne eh? jam'u taksir ne ko saboda an cire ta'un din kamar kharazatu mufrad kharazu jami shajaratu mufrad shajaru jami a wannan kuna ce mu shajarat ai baqaratu mun faɗe ta ko innal baqara tashabaha alaina nan sai aka samu wata munduwa daga cikin munduwoyin yahudawa a cikin kayansa in aka lissafa ta ba ma sawi na dirhamai ba ta wuce dirhami biyu ba ya ɗauka ya sa a cikin kaya kafin a raba sai ce sallu ala sahibiku sallu ala sahibiku sun ga babu mata a filo gulwuli eh kamar ya ko za ce ya yi shahada <laughs> ya ci ya ki ko ya ki ya ci shi wannan ba za a sanya cikin ya yi shahada ba bayanin shahada zai zama na ga wata eh a shi ne abinda muka fada ku yi sallah ga ɗan uwan ku musulmi ɗan uwan shi sa muka ce ya kafarta ko bai kafarta ba bai kafarta ba kun gani saboda mai saboda maza ya ce sallu ala sun ku madanwan ku sallah inda aka bar ta bai da madanwan su ba kenan shi ne abinda muka ambata muka ce hikima mutumin da aka san yana aikata laifi irin wannan ba za a yi mutanen kwari ba za su yi sallah ba da shi ne abinda malamin fiqh duk da ce kun ce ku yan hadisi zalla ne ko ko karatun bidiyo kuma na sai kamar bangaren kamar ba suna yi yi a ga wannan zargi ka in zargi ne bai tabbata ba a an dai abin da ya shafi zargi ne ai ɗaiɗaya cikin al'umma wanda za a zuwa a zargin shi haka kawai sai ji yana zargin wani sai ka zo zai bina'i akan wannan zargin ya ɗora mai ayoyi da hadisi ba

sun da waɗannan tawaga ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce manzan Allah ya yi wuri kaza to ka kaddara a kwakwalo ka cewar tare da wannan tawagar yi ya ce da khaltu ana wa abubakar harastu ana wa abubakar ka gane maganar ko ai haka ce liman zaga ko nan liman ya mutu da yadda tawaga yake tafiya yawwa Kamar da masu rike sanda da masu rike buta da yawwa almin da waɗanda yake aka san mutanen ƙwarai ne salahas ta bayyana ba za su tsaye akan gawar ba misali wannan su waɗanda aka ce su je ba wai ana nufin su salahas su ba ta tabbata ba ne ba kuma an ce su ɗan uwan shi ba ne kun gane irin je limamin gari irin na'ibinsa misali kun gane wannan da ke irin babban ladan irin waɗannan abubuwa ai manyan mutane ne a gari to wannan ba wai an nuna kuma cewar wanda kamar da ya faɗa ba wai waɗanda suke mutanen ƙwarai su ba za su ne sallar ba a ne idan gari dai kai tsaye ya kamata a gansu a wurare irin waɗannan ba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزء غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد شيني مالك بن أنس يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني دق عبد الله دم مغيرة مغيرة ابن أبي بردة الكناني من ديك قبيلة بنو كنانة أنه mani ake cewa hadisi ya zo mishi kaga yana cikin balagat kenan ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atan lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji ya samu mutane a kabilunsu a kabilarsu kuma yake kenan mun muka ce kabila shine bahaushe kabila gwari kabila banife kabila bayarje kabila da sauransu ko ba ka ba to su kuma idan suka ce kabila shine a cikin kowanne yare zaka ga gungu gungun gidaje ka ɗauriki a hausa za ka ce akwai kanawa akwai ƙasana hausa ne ko ne eh akwai katsanawa akwai akwai sakwata injiniya akwai sakwata injiniya zai jira da wata yawa ba da giga kan taɓa ne kun gano wannan ko to haka kuma su ɗin za ka same su gida-gida ne kun gane wannan kuma har yanzu za ka samu kaji an ce gidan wani an aka ce gidan wani za ka samu sama da mutum ɗari biyar a wannan gidan kada an ce gidan kudu gidan arewa gidan gabas gidan yamma haka za ka dinga samu waɗannan kun ga to kuma daga a kowace ƙabila akwai irin waɗannan wannan zai nuna maka za ka ga cewar ko wasu ma'aikata a cikin sunayensu za a ga akwai wani suna da ake kira shi family house yana karewa da shi sai ka samu mutum ɗari kowanne sunan shi yana karewa da wannan sunan ana samu ko ba a samu a yanzu nan nake faɗa a cikin mutanen mu kuma yi wannan da ke ko wannan wannan family gidan suwa ne kenan za ka ji sunayensu yana karewa da kaza da kaza da kaza to irin waɗannan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaje ya same su larabawa ne waɗannan banuwa ne waɗannan gidan wani ne waɗannan gidan wani ne je ya same su ya da'u lahum yana musu addu'a Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza ya za ku ji eh wata raka kabilatan min alqaba'il sai ya bar wata kabila guda daga cikin kabilu bai mata addu'a ba a ramaici eh wa annahu taraka qabilatan min alqabail ya nace wa taraka ko subhanallahi alazim wa annahu taraka qabilatan min alqabail kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya baro ta kabila daga cikin kabilun bai musu ba wannan kabila ita kuma ya zata ji qal sai ya ci gaba da cewa innal qabilata wajadu fi barda'ati rajulin minhum iqida jaz'in kuma wannan kabilar isa ya ce wa innal ƙabilata domin alce yanzu al'ahadiyya kuma wannan ƙabilar wajadu fi ake rajulin minhum sun samu a ƙarƙashin siddin wani mutum daga cikinsu ne bar barda'a shine abin da yake a raku a abin nan a dawa sai za ka iya cikin sirdi amma kuma za ka iya cewa kamar shimfiɗa ƙasa ce a jaki duk wanda ya san jaki an ɗora mishi abin nan ba mangala ba kafin a sa mangala ba ana sa shimfiɗa ba to a ƙarƙashin shimfiɗar a san shimfiɗar ɗin kakkiya ce an ɗinka ta ake ɗora ta aka yi to wani jakin kafin a sa shimfiɗar aka ɗauko wani zanyi a sa a gadon bayan shi sai a kawo shimfiɗar a sa to a ƙarƙashin shimfiɗar jaki ɗin sai aka samu mai abin nan ya ƙi da jin za'in sai aka samu wata ƙatuwar munduwa ya sa a ƙarƙashin shimfiɗar ukhuluwi ta zalluce ta ganima ce kafin a raba ya ɗauka kun gano wannan da kyau to wannan maganar ga mutum ɗaya mutum ɗaya ita amma ya ta shafi ƙabila ku duba kusan masifa idan ta kunnu kai tana shafin kowa ne wata kofi tanatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina da in ta kunno kai ba ta shafar waɗanda suka zunguro ta su su kaɗai yan saboda wannan mutum guda gaba ɗaya ƙabila ba ta samu ba to amma ya ce waje sun samu ma'ana me yasa da suka gani a ƙabilar tasu wani ɗan ƙabilar su yayi nisa ba su yi magana ba kun gane maganar su ɗan ƙabilar da suka samu wani mutum guda a cikin su yayi kaza me yasa ba su yi magana ba ba su tona asirin shi ba ko zan ba da ake cewa ba tunda mu imu ne a bar magana a rufe ta kanta ke sama eh wannan ga abin da abin ya sha ya fa kabila gaba daya sai raka ba su suke ba amma sun yi taimako wurin abin nan kuma shi mara gaskiya kowaye ba a rufa mai asiri duk wani wanda kasan matsarnaci ne ka ce za ka rufa mai asiri don karfa mai asiri gaba ya lasisan gaba ma ya ƙara ni. kun gano saboda ka ba kai ba shi ba shi ba kai a kaddara ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa law anna fatima ta binti muhammad saraka laka ba muhammad yada kaddarawa ake ni da jarbe yi ba kuma ba zai ba ubangiji Allah ta'ala ya tsarka giran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma irin abin da ake cewa a kaddara ne duk da abin ba zai yi ba da Allah ta'ala ya ce kul in kana lirrahmani waladan walakin ana abul abidi haka ba wai akwai bane kun gane wannan da kyau ko saboda haka karka ji cewa wai famulin ku ne waye waye waye waye ka faɗa mishi da yanda suke shi in ba ka ba shi kenan sai a samu a famulin kuma an samu wani group su kuma ɓarayi ne a ah, tuwa ne yi ba a mai magana ba ci o oh, tuwa ne yi ba a mai magana ba shi ma bari su ma ga yin ƴaƴan su shikenan sai a samu kuma akwai kwamitin ɓarayi a cikin famulin al'umma Allah ya sauke فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر عليهم ثم زعل الإرادة أن جعل الصبت أدرش يذونا قبيلة إيمس كبر كما يكبر على الميت كما يدعك يوم ما كبر كبروا لنا كنا كنا سبحان الله العظيم إيه فأسم أموات غير أحياء ما يشيرون أيانا يوافق ما لا ko dai zamana an yi musu wannan ne zazaran domin tsoratarwa da razanarwa ko kuma ya zamana ce ai zukatan su riga sun magance fa inna la ta'mal absar lakin ta'mal qulub allati fi sudur ka ba shi da ke irin waɗannan al'amura ina fatan yanzu dai gulul yana da fitowa yana cikin kabira min al-kaba'ir hatta kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah ba ku tambaye ni hadisin farko da hadisi na biyu da makaranta ba hadisin zaid bin khalid al-juhani ko ko mun yi takarijin sa ba ne ba shi abu dauda da nasa'i da ibnu maja da turmuzi suka rawaito shi abu dauda nasa'i ibnu maja turmuzi shi kuma wannan makaranta yanzu malik kadai ya rawaito shi qala rahimahullah وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الجيلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتلاه فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شراك أو شراكان من نار وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي لك ثور عن زيد الديلي شين ماله مالك بن أنس عن أبي الغيث لك أبو الغيث وين أبو الغيث salim maulabin mutai mana yanzu dai kun san sunan abulhais ko da wani kabila ko gari addini ba a dalil ba ko da wani ya ce bai san sunan shi ba kai ka san sunan shi abul ghais ma'ana ya fi shahara da alkunyarsa shi yasa hawa suke cewa hawa ne yake cewa bai san sunan shi ba saboda ya fi shahara da alkunyarsa sunan shi sunan baban shi ba maula ibn mutai yanzu suka shi ma mai shi yake zuwa yanzu bai san sunan baban shi ba wai ka saba karatun amana ne fa haka ake bin mutum waye shi waye sunan shi ne sunan baban shi ina da ina ina da ina an san alkunyarsa an san sunan shi sunan baban shi ya bace ana bi hurairata radiyallahu an daga abu hurairata Allah ta'ala in yarda da shi qal yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ama khaybar shekarar khaybar ya nuna tare da shi aka wata ko tare da shi ba eh tare da shi aka fita to a wannan kenan za ka samu ruwaya a cikin bukari? abu hurera yake cewa yayo hijira sun yi hijira sun iso madina aka ce da su ai madina manzo Allah sallallahu alaihi bayana ya tafi khaibar har ma ya wakilta wani a khaibar a madina ya wakilta suba shine wa shine wakilin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya rike majina shi ko Manzala ya fita ya tafi Khaibar in gano wannan da ke ko su kaga yanzu wannan ya nuna cewa wanda Manzala sallallahu alaihi wasallam ya wakilta da zai fita ba sai na abin ne kare ba kun gano wannan domin shi ya sana kafa hujja da wakilcin da Annabi sallallahu alaihi iwa sai na Ali lokacin da sai na da Manzala ya tafi ya tafi tabuka ba wai abin da aka ce muku ba shi da lafiya ba wai waye waye waye waye waye waye wannan hadisin ma an zara Allah bi musu duk hadisin ƙarya ne wai a kawo doki mutanen Madina waye waye waye duk wannan ka ya da abin nan kawai ne ya wuce ba sai na Aliyu kadai manzon sallallahu alaihi wasallam ya wakiltawa ba ga wannan yanzu da zai tafi Khaibara ya wakilta wani da zai tafi wani wuri ya wakilta Ibn Umm Maktum makahuni ya wakilta shi su haka inda dan cewar saboda ya wakilta sai na aliyu ne ya zama sai na aliyu zama khalifa bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ne khalifa suna da yawa kenan kaga shi ma wannan zai zama khalifa ibnu umar maktum shi ma zai zama khalifa ina fata muna fahimtar abubuwan da yawa mu dawo kan karatun mu shi abu ya ta ya iso madina aka ce mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi khaibar yace sai ya isa khaibar yana zuwa an riga an buɗe khaibar kun gano wannan da ke ko an riga yaƙi ya lafa wadda harbu harfu zara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su a cikin ganima ganima ta aka raba saboda haka suka ce nan sawar bin zaid addili yayi wahami domin wahamin da iyi shine ya ce kharajina ya rawaito hadisin da kharajina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali shi abu hurairah radiyallahu anhu bai fita tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zuwa khaybar domin ya iso madina ne ya an zo madina ya samu manzo sallam bayana ya je khaybar ya ya samu manzo Allah can kaga nuna ba tare da manzo Allah suka fita ba sai ka sun malami sun yi aiki sun bi kokkofin al'amura fillah fillah dake dake eh wa hanya wala kwanaki ba mun yi magana ba amma kuma misali kun buka daga nan ka fito ka tuho karatun muwadda wani abokinka ya tafi kun rabu da shi ya tafi kasuwa sai aka tambaye ka ina wani zaka ce yana kasuwa zaka ce mun fito daga gida mun rabu da shi ya ce ya tafi kasuwa ko da bayan awa guda ne ita lalle mun rabu awa guda ta wuce mun rabu da shi ya tafi kasuwa shikenan ko da an je kasuwa ba a sanani ba ba kai gare ba ko na wata gare zai canza ra'ayi ce kai yana bin wani gashi kuwa ba zai je karbo ko ba za a haka ba ɗan sai abu hurera ya ci gaba da cewa salam na zanam zahaban wala wari kan illal amwal ba mu samu ganima zinare ba ba mu samu ganima wari azurta ba ko a wata ruwa ba ba a samu ganima ba ma'ana ne ba a samu kuɗi ba domin azhabu da alwarku da alfibba sunan su kuɗi kun gano wannan da kyau duk wanda ya ce ba a fitarwa da kuɗi zaka sai waɗannan yaƙi guda ce ya sake layi ƙwarai ko nesa ba kusa ba falam na ganan zahaban wala wariƙan ba mu samu ganimar zinari da azurfa ba illa al'amwal sai dai al'amwal dukiya muka samu domin Allah ta'ala ta yi abin nan inna wallazina zina zahaba wal fiddata nawa kenan biyu sai ce wala yunfiquna ha fi sabilillah bai ce wala yunfiquna huma ba kun gano ne ko kuma az-zahabu muzakkar ne al-fiddatu muannas ne sai ce wala yunfiquna ha so shin azurfa ake fitowa da zakka ba fitowa da azhab ko kuwa ga ayan ma da yake kafa hujja da ita akan ba a fitar da zakka sai zinari da azurfa idan ya sake karanta aya ina ba kun gane jama'a da ka gani yawwa illa al sai dai al-amwal as-siyab wal mata wal mata abun nan eh, as-siyab tifafi wal ta kayayyaki su kada aka samu a matsayin ganima su haɗe yanzu a ƙabilar abu huraira a dausi su ba sa lissafa kuɗi a cikin dukiya abu huraira abdurrahman bin sakhari ne dausi sunan ƙabilar su kenan eh eh shi abu huraira ba sunan ƙabilar su daus za ka gana cewa a dausi su ne za ka ji ƙabilar su ba sa iya cewa al'ar sai dai al'ar hmm? kuma ya ci wannan ko a ka saurari yarurruka da ake za ga wata kaila ba sa iya cewa ka za kowane yare ka ɗauki yaranka ka gani za ka kasafta gida za ga ko ta kalma ku ne amma bangare za ba sa iya faɗanta iri kaza sai zai sai iri kaza mun mai tonan da kyau illal amwal asiyaba wal mata su ne tufafi da kayayyaki wannan haka yake ya haya yahaya ibn ya haya allaisi a wata ruwayar kuma ta abin imam shabi da ibn wahab da ibn qasim illa al-amwala was-siyab wal-mata akwai bambanci sosai illa al-amwal was-siyab wal-mata an ya dabi da ne da wawu ma'ana al-amwal daban as-siyab wal-mata daban amma a wannan ruwayar illa al-amwal as-siyab wal-mata shine badal kenan kun gane ku illal amwal sai dai dukiyoyi mai ce dukiyar asiyaba wal mata tufafi da kayayyaki su aka samu amma in muka dauki wacce ruwayar illal amwal sai dai dukiyoyi wasiyaba wal mata da kuma tufafi da kayayyaki su ya nuna al'amwal daban to kaga anan ko menene al'amwal idan larabawa suka ce al'amwal to larabawa sun kasu kashi akwai na birni akwai na ƙauye larabawan birni idan suka ce al'amwal ita ce asamita domin dukiyar akwai asamitu akwai annatuku akwai dukiya mai magana akwai dukiya mai shuru idan larabawan birni suka ce al'abin nan asamit a abin annatu da asamit al'asamit shi ne na larabawan birni mana kuɗi kenan shi ne asani da wanda ishi kuɗi yana magana eh sai sun ce ba da baki ba <laughs> akwai kuma annafik shi ne na larabawan ƙauye su ne dabbobi sai ka sami yana da garken raƙuma talatin sai da kai wa wa wa kawai dabbobi shanu suna ta kuka ba ga wannan ya nuna abin nan kenan ma'ana albiyu na ce al'amwal ana nufin asamitu wa nafi natir an ce asamitu wanda ishiru su ne kuɗi annatir wanda yake magana su ne dabbobi kun gano wannan da ke kuma na dai an samu dabbobi kenan sai zama a wannan ruwaya tana nuna mana an samu dabbobi an samu kuma tufafi an samu kuma kayayyaki qala فهذا رفاعة بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أسود سي رفاعة بن زيد يبين من ذا الله صلى الله عليه وسلم توتر ونباوى بكي يقال له مدعم أنا كرا ونباوى بسونا مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kama hanya ya dawo ya kama hanyar wadi qura idan an ce wadi ita ce hanyar da ke tsakankanin dutse da dutse shi ya kira alwadi gano na ko daga bar kuma aka zo aka kawo aka kawo alwadi hanyar ruwa fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala sailu saboda rabiya kenan audiyatun shine jam'ina na alwadi kamar andiyatun jami'i ne na annadi a siga na ƙilla kenan ko hatta idza kunna biwadil qura yake cewa har sai da muka zo waji qura din nan ma ni da amun ya hubbu rahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin shi wannan bawa am.